eh ina jin ka an riga sun shi eh. mobile police eh already an riga yanzu kama yana da sun isa gombe shi jiniyar motocin tsaro kenan da suka kawo ɗauki wa sanata Joshua Lidani a sanadiyar hana shi fita daga fadar sarkin waja mai girma bala waja a garin talasai da wasu matasa suka yi jiya litinin malam isa kwami shi ga ne ya mini ƙarin haske game da abin da ya wakana a fadan sarkin wajen da ya kai ga harbin wani matashi a kafarsa. Nace sanatan mu da ya zo ya zo duban sanata Joshua Lidani mai wakiltan eh, Gombe South that ta eh, Balanga Biliri, Sangom da kuma Kaltungo Local Government. Eh. So ya zo duban constituency project nasa ne a nan a garin da kwatan karamar kuma kasuwa shine matasa suka taru suka ce san ba zai to su matasan me dalilin auka masa eh to su dalilin hauka masa ko kuma kawo masa wannan harin shine tun da aka zabe shi bai zo ya yi godiya ba ya dawo kwanciyarsu ya duba wuce ya ga jama'a ya ji kuka su da damuwar su bai zo ya yi ba shi sa suka fusata suka hauka masa ko kuma suka kai masa wannan sai sarki ya bada kuri dai duk da aka yi matasan to sai aka turo to sarki ma bai fito ba yana to shi ne daga nan aka turo wurin da gombe sojoji suka zo da sojoji sun zo har sun harbi yaron mu guda daya bulletin ya same shi a cinya ya fita same shi hannu yanzu haka yana sai dai ya tattaunawa da shi sanata Joshua Lidani ya danganta abin da ya faru da shi kan jami'ar adawa ta APC inda ya kara da cewa matsalolin matasa a Najeriya yana ko'ina. Masaran da nan shi ne abu wasu da suka baki wannan matasan suka shi don a cikin wanda aka yi gaba da su akwai yan jam'iyyar apc da suka shigo ciki to su sai na fahimci suka ce suna zuga wasu suka kawo wannan abin siyasa ne mm, akwai yaro guda wanda jami'an tsaro suka harbe shi a kafa kana da sani ah, daga baya na ji labari amma ba su yi lokacin da abin ya hukana To ganin dai cewar matasa suna irin wannan hali na neman tozarta, yaya kuke ganin siyasan halin yanzu a matsayin ku na wakilan dattawa? To wannan matsalar ko maganar matasa fara ko shi ma shugaban kasa ya sha wannan magana matasa suna nan suna makaranta su gama ba aiki. To lallai akwai bukatan ta'addanci da dubi na sanin da matasa da ko ina ana samun shi akwai matsala. amma an ji cewar mai ungoshitu jigo a jami'ar apc a jihar gombe abin da ya faru da shi sanatan alama ce da ke nuna cewa al'umma suna sane da halin da 'yan majalisu ke ciki. kai dai al'umma ya sun so gane matsalolinsu amma wannan baya da haɗu da rikicin siyasa ne ko dai tsoro da kansa akan cewar an tura waɗansu 'yan jam'iyya ne domin su je su yi atakin ɗin ba. Ai ba lokacin kamfen ba ne. ce na da abokin hamayya. Su 'yan majalisun dattawa na Najeriya yanzu an yi walƙiya a ya haska kowa. An san abin da ake su da rayin yankunansu. An san me suke yi wajen cika alkawarinsu. Magana ce ta haƙƙin al'umma wanda kowa yana son ya ga haƙƙinsa. saboda haka da ɗan pdp da dan acc mutukar in sanata ne a najeriya ya tabbatar ya zo ya yi jama'a su alkawarin da ya dauka ya cika musu shine kawai abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya